Masu mu da maraicen Alhamis dinnan goma sha shida ga watan Yuni Assalamu alaikum da watan kunanan lahiya. Yau da gobe shirin matasa kuke ji daga nan sashen Hausa na murya Amurka. a kan mitoci 25 22 shida, har wayo kuma kuna iya jin mu ta intanet a voahausa.com ko ta facebook kai tsaye a shahin voa hausa a yamai babban birnin kasar jamhuriyar niger kuna iya kama mu a kan mita 200.5 a zangon fm a sauran sassan kasar kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niyya FM a birnin Kwanni masu gabatar da shirin Jamila Kabiru Fage tare da Halima jimrau litinin da ta gabata rana ce da majalisar ɗinkin duniya ta ware domin karrama zabiya domin a faɗakar da duniya a kuma ilmantar cewa su ma mutane ne kamar kowa sabanin camfe-camfen da ake ji game da su a yankuna da dama na nahiyar afirka za mu tattauna akan wannan tare da kwararren likita bangaren lafiyar jama'a Profesa Muhammad Kabir na asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano a Kano. To amma kayan mu da tattaunawa da Profesa Muhammad Kabir muna tahe da kwalamar Ramadan. Suna na fatima ahmed musa daga abuja yau zan yi kunun mordom saboda buɗe baki malam lawala aljibo na ƙasar niger na tafe da ayar mu ta yau allah subhanahu wa ta'ala cikin wannan aya na umurtar mu da abubuwa guda uku kuma yana mana hani da abubuwa guda uku haka kuma muna tahe da amsoshin tambayar da muka yi muku a facebook Ku biyo mu ku kasance tare da mu a cikin wannan shiri na yau da gobe shirin matasa ku ji ƙarin hasken da Profesa Muhammad Kabir zai yi mana akan zabiya. To bari mu fara da kwalamar Ramadan yau ma daga Abuja. Jamila <laughs> ina ga azumi ne mara <laughs> Yau to ma saurare yanzu ga kwalamar Ramadan daga Abuja. Sunana Fatima Ahmed Musa daga Abuja. Yau zan yi kunun mordom saboda buɗe baki. A wurin yin kunun kuma? Kunun mordom kenan. uwar gida za ta wanke tukunyanta ta sa ruwa kofi biyar kamar yadda na ƙara maimaitawa wancan karon baya yana da kyau ana tsafta a duk lokacin da aka ɗauki tukunya ko cokali ko kofi a ɗaure shi kafin a yi amfani da shi yawwa ka sa ruwa kofi biyar a cikin tukunya ta ɗaura shi a kan murhu bayan ta ɗaura sai ta nemo gero ga gero na nan zan rage shi yanzu sai ta nemo ƙwarya guda biyu ta zuba geron a ciki bayan ta zuba sai ta rege ta rege ta rege shi geron nata da ta ɗebo ta rege shi kamar so kuku ko so biyar saboda ƙasa ya fita daga cikin ka bayan ta rege kasa ya fita nawa na riga na rage shi amma duk da haka ina so na ƙara ragewa saboda uwar gida ta ji bayan ta rage geron nata ta wanke shi ta ɗaure shi kuma sai ta zuba a cikin tukunya bayan ta zuba shi a cikin tukunya sai ta ɗauko murfin tukunya ka rufe shi a bar geron ya nuna tsawon minti goma ko sha biyar a tabbatar gero ya nuna sai ta dama garin kunun geron nata da nono kofi ɗaya da rabi ko yogurt rabin lita har ya zama kullu sai ta zuba ruwan tafasasshen geron nata da muka ɗaura a wuta sai ta juya shi a kan kullun ta rufe ya yi kamar minti biyar a rufe sai ya yi kauri uwar gida sai ta zuba a flax ta ajiye shi ne za a sha da kosai a lokacin buɗe baki a ci daɗi lafiya To, mu ta yau ita ce aya ta casa'in a cikin suratu na hali. Malaminmu mai bayani a yau shine ne malam lawala alijibu daga kasar Nijar. Ya'uzu mina shaitanu rahim, bismillahi rahmanu rahim, inna Allah ya muru wal ihsani wa ita izil kurba wa yan ha'an ilfashai wal munkari wal bahai, ya Allah subhanahu wa ta'ala cikin wannan aya na umurtar mu da abubuwa guda uku kuma yana mana hani da abubuwa guda uku wanda wannan abubuwa guda shida idan aka bi ka'idarsu aka bi su yau da duniya ta zamana lahiya yau da babu ƙiyayya a cikin duniya yau da babu duk wani tashin hankali da ake fuskanta a cikin duniya wannan umarni guda uku da Allah ya mana na farko shine inna Allah ya'murukum bil adli Allah yana umurtar ku da ku yi adalci to adalci sawa'un kana cewa kai ga ibadar da za ka yi shi kan shi yana buƙatar ka yi ta cikin adalci yadda za ka ma ubangijinka kuma yana buƙatar adalci tsakanin magabata da talakawa sannan yana buƙatar adalci tsakanin talakawan su ma kansu sannan yana buƙatar adalci tsakanin mai kuɗi da wanda ba shi domin lalle shi adalci kullum kamar yadda ayoyin ƙur'ani suke zakarawa adalci abu ne wanda shi yake tabbatar. da duk wani zaman lahiya shi yake tabbatar da duk wani mulki mai ɗorawa. Idan mun lura a nan cewa, ashe Allah ya umarci kowa da kowa ne ya adalci, don haka lalle in muna so mu ma a mu adalci, to sai mun yi adalci. Idan talakawa suka yi adalci tsakaninsu, suka yi adalci ga kawunansu, suka ma matansu adalci. suka ma iyalinsu adalci suka ma na ƙasa da su adalci to ita ma gwamnati sai ta musu adalci a cikin wannan aya su ma gwamnati su ji tsoron Allah Allah ya umarce su da su ma talakawansu adalci da su ma duk wani na ƙasa da su adalci su yi adalcin kuma tsakaninsu da Allah bayan adalci sai Allah ya ce wal ihsani cewa kuma da kyautatawa wannan kyautatawa abu ne wanda ya haɗa cewa duk nau'i na kyautatawa da za ka yi sawa'in ka kyautata ma wanda ya hika ƙarhi ko kuma ka kyautata ma wanda bai kai ka ba domin kyautata ita nau'i nau'i ce daban abubuwa da yawa wanda za ka yi na kyautatawa ga mutum na taimako to shi ne Allah ya yi umarni cikin wannan aya sai umarni na uku Allah ya ce wa ita izil ƙurba shine Allah yake zancen taimako ga makusanta kenan sawa'un makusanta ne na makwabtaka ko makusanta ne na jini idan ya kasance makusanci ne na jini kenan shi ne yana cikin ita izil ƙurba ka ba shi kyauta kuma ka sada zumunci don sada zumunci ma yana cikin ita izil ƙurba sai hani abu uku da Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya mana shine cewa alfahasha'i. Alfahasha'i ana nihin din mummunan laihi da mutum zai aikata, duk wasu manya-manyan zinihi da mutum zai aikata, to Allah cikin wannan aya ya yi hani, sawa'un kai gwamnati ne, ko kai mai kuɗi ne, ko kai talaka ne, to lalle ba a hana ba wasu aka bar wasu ɓangare kowa da kowa ne Allah a cikin wannan aya ya hane shi ga wannan mummunan zinihi sai hani na biyu shine walmun kari Allah ubangiji subhanahu ta'ala ya hana dukkan abin da shari'a ta ƙi in dai an ce ma wannan haramu ne in dai an ce ma wannan shari'a ba ta yarda ba da shi to lalle ne kai ma ɗan uwa ka bar shi duk matsayinka e kuma duk kaskancinka hani na uku shine walbari shine cewa ƙetare iyaka to lalle ƙetare iyaka ya tattari ga abubuwa diya sawa'un kowane nau'i ne na zalunci sawa'un ko wajen hukumci ne sawa'un ko wajen shaida ne to wannan allah ubangiji ya hana ƙetare iyaka a cikin wannan aya. To ɗan uwa musulmi idan ka lura, Allah ya umarce mu da mi adalci tsakanin mutum ɗan Adam. Eh, lalle bai nuna ba cewa sai musulmi da musulmi, ya nuna cewa kowa da kowa sawa'un kai adalci tsakanin musulmi da musulmi kuma kai adalci tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba. Kuma kyautatawa haka zalika kana kyautata ma ɗan uwanka musulmi kana iya kyautata ma duk wanda ba musulmi ba haka zalika taimako kana taimaka ma wa'innan mutane da na zana to lalle wannan shi ke nuna mu addini na musulunci idan an bi ka'idodin shi addini ne wanda za a shimfiɗa zaman lahiya a duniya addini ne wanda mutane idan suka rike shi zai kubutar da su wahalar duniya da kuma azabar lahira To a Facebook mun yi muku tambaya cewa zabiya na cikin mutanen da ke shan tsangwama da gallazawa a wasu yankuna na Afirka. Ko me yasa? Ga amsoshin wasu daga cikinku. Sakon farko daga Idris M. Idris da Maturu ya ce VOA ko a nan unguwarmu ta lungun Zadawa a cikin garin da Maturu. Akwai wata baiwar Allah Zabiya budurwa ce tana da kimanin shekaru ashirin a duniya ta kammala karatunta na difloma amma har yanzu bata samu wajen aure ba saboda yawancin samari idan aka ce su je su neme ta sai su ce Allah ya sauwaƙe su auri Zabiya. Wai a cewar su Zabiya suna da laulayi da yawan jinyace-jinyace sannan wai ba sa son a haifa musu 'ya'ya Zabiya abinda ya kamata jama'a su yi shine su ma fa Allah ne ya yi su kuma yana son su a haka yau da gobe kenan duk mai hankali mai tunani mai tauhidi ba zai tsangwami halittar da Allah ya yi ba kyamar waɗannan bayan Allah a gaskiya akwai duhun jahilci babu wanda zai ce ya fi wani ga mai duka watakila shi zabiya ɗin ya fi ka daraja wajen Ubangiji, kuma bai wuce kai ɗin Allah ya mai da kai hakan ba, ko zuri'arka, Allah ya kyauta, saƙo daga tukur garba Isa. Sai kuma gamba barau Fatuskum ya ce to filin yau da gobe ku da ƙoƙari da aikin faɗakarwa, kuma Allah ya sa ku sha ruwa lafiya amin. A gaskiya dalilin da ya sa zabiya suke tsintar kansu a wani hali na ha'ula'i ba komai bane illa tamfa su da wasu suka yi ana tsafi da su sau da yawa idan ka sun shiga wani hali to ko an yi yunkurin sace su su ko sun kubuta daga hannun irin waɗannan mutane da fatan Allah ya kare mana yan uwanmu zabiya a duk inda suke ami. Jahilci ne kawai ni a ganina yake kawo hakan domin duk wanda ya san cewa Allah shine mai yin halittar duk yadda ya ga dama ba zai dinga tsangwamar wata halittar zabiya ba. Sako daga Shamsuddin Hamisu mai shinku. sai yahaya magaji hammadu ya ce yarda da camfe-camfe da tsafi da al'ummar afirka suka yi shine suke sanya amfani da sassan dan adam musamman zabiya kuma hakan ya fi faruwa ne a kasashen kenya da tanzania hakika zabiya na cikin wani hali duba da yadda matsafa ke amfani da sassan jikinsu domin neman biyan bukatun masu zuwa gunsu sako daga abdulkadir husaini jambel sai kuma mansur almugumel yau da gobe ni a gani na ba wani abu bane yake kawo tsangwama ga zabiya a kasashen afirka sai rashin sanin martabar dan adam domin shi ma halittar allah ce kuma allah yana sane ya yi su a haka yau da gobe ba komai ya sa ake tsangwamar su ba sai dan ganin ba sa iya jurewa ayyukan wahalhalu tamkar takwarorinsu baƙaƙen fata Bugu da ƙari, ba sa iya ma'amala cikin rana, sabili ga illar da hasken ranar ke haddasawa ga idanunsu da ma fatar jikinsu. Sako daga Abubakar Yahaya Lakwaja. Sai kuma sako daga Nafisa e Nasir Kanwar Kabiru Jeke. Eh, wayo, wallahi tabbas haka ne, zabiya yana samun tsangwama. Ke wallahi kun yi mantuwa, kisa ma za ku ce, a wasu ƙasashen Afirka a kashe zabiya, a ci zabiya, a ɗibi idanun zabiya, a yanka fatar jikin zabiya wasu kuma su ce da shi ba sa son warin jikinsa kai jama'a tsangwamar ta yi yawa kuma duk wannan suna nufin ana samun arziki ko iko ko sarauta can ga bakinsu karaye sokoto assalam yau da gobe dalilin da yasa ake tsangwamar zabiya abu biyu kawai a tawa fahimta Na ɗaya, rashin imani, na biyu kuwa jahilci, su ne suke saka mutum ya kyamaci wata halittar Allah mai girma, da fatan kowa ya daina kyamar kowa akan yadda Allah ya yi shi, huta lafiya. Sako daga Hassan Abubakar 'yan tabon, Allah ya sa na faɗa daidai. Jamila. Watan masu saurare kamar da muka ce muku yanzu haka dai muna tare da Profesa Muhammad Kabir kwararren likita a ɓangaren lahiyar jama'a na asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano. Profesa salamu alaikum. Alaikin salam malama. Ina wuni. Alhamdulillah. Ya ibada. Alhamdulillah ibada ta ta tafi an sha kai sha To Allah ya karba mana Allah ya sa mu dace. Amin ya Allah. Yawwa, Profesa kareji wannan batu akan zabiya ko a Nijar yadda ake cewa zabaya. <laughs> to duk mm. dai gashi dai kaji kuma amsoshin Jamila ina ga kina da tambaya ko? Saboda tun muna ƙanana akwai bayanai da muke ji. Mutum kuma in ka girma kai makaranta a kimiyyance bayanin da aka yi sai ka ga ba daidai ba eh, ne ikon Allah akwai ikon Allah amma kamar a cikin tamfa tamfan da ake ana cewa wai idan an sadu da mata da miji ya sadu da mata shi lokacin da take haila in ta yi ciki shine take aihu zabiya eh to bari mu ɗayi bayani kan ita zabiya yawa kin ce ana cewa zabiya kuma a Nijar ana cewa zabaya. Mm. turanci kuma shine albinism ita wannan halayya gadon ta ake saboda jiki ya rasa wani sinadari wanda yake yin wani abu shi melanin hmm. shi melanin nan shine yake sa fata ta yi baki-baki saboda haka haihuwar mutum ake yi kuma gadansa ake yi hmm. kuma rashin kala da ake samu yana nunawa a fata yana nunawa a gashin jiki sannan yana nunawa a idan duna kuma ita wannan kuwa a mutum da kuma dukkan dabba mai kashin baya duk wani dabba da ka sani yana da kashin baya da ana iya samun zabiya a cikinsu hmm. sannan kuma idan mutum ba shi da wannan sinadarin shi melanin gaba ɗaya shine mai cutar da da harshen likitanci ake ce masa albino amma akwai wasu suna da shi amma dai bai yawa ba saboda haka in ba gaba ɗaya ba ne shine ake ce masu leucistic ko kuma albinoid to shi wannan halayya a gaskiya tana sa mutum ya iya sha'anin lafiyarsa ya iya ɗan samun matsaloli kamar guda biyar zan ambace su. Mm-hmm. Na ɗaya suna rashin daure ganin haske. Na biyu suna da yawan karkada kwayar idansu. rashin ganin haske shi ne da turanci koko da likitanci ake cewa photophobia yawan karkada ido kwaye ido shine nystagmus hmm. akwai dindini wanda ba sa iya gani sosai ambulophobia hmm. hmm. akwai cutar daji mai kama fatar jiki wannan daman ko a sani a turanci ne ko a likitance akan ce skin cancer sun fi kamuwa da skin cancer saboda dai babu wannan bakin abu sannan kuma saboda wannan bakin abun rashinsa abu su kwayoyin cuta masu kare masu sa garkuwar kamuwa da cuce-cuce da mutum yakan ɗauka daga wani mutum wanda ake ce masu lymphocytes to idan babu wannan bakin abin a cikinsu shi ma yana sa mai zabiyan nan da nan ya ƙara kamuwa da ɗaukan cuce-cuce wanda ake ɗauka hmm. ne kamar increased susceptibility to infection hmm. to daga ƙarshe a gaskiya musamman a ƙasar mu ta afirka akwai wahalhalun zamantakewa ga masu zabiya kamar wani bincike da aka yi a najeriya ya nuna suna fama da yawan wariya wariya al'umma wato ana ware su daga cikin al'umma hmm. ana tsana su ana tsana su ana rashin samun damar su kammala karatunsu ko kuma su samu ma aiki ko da sun yi karatun wannan ba shakka binciken da aka yi a nan ƙasarmu najeriya mm. an samu wannan to amma kamar yadda a ƙasar tanzania su a can ma kashe su ake yi ana amfani da sassan jikinsu wajen yin zafi a gasar tanzania mm. sannan kuma ma a kasar burundi duk ana yin waɗannan sannan akwai wani abu wanda ya fi damuna a wannan halayya ta zabiya mm. wanda a wasu ƙasashe yin zabiya ne ana samu idan an tara da mace lokacin da take haila to amma sun duba batu na farko da na yi cewa gado ne kuma wani irin abu wai shi enzyme enzyme ko mai kira da za a ce da hausa shi yake hana wannan abin mai baki-baki ya samu a jiki saboda hmm. haka ba wani tarawa da mace tana haila wannan ba haka ba ne. Mm, wannan shi ne a ƙarshe eh. Eh, gajeren bayani akan cutar rabiya da kuma irin wahalhalun zamantakewa. Mm, yawwa, Profesa duk ƙasar Afirka. Mm, duk da dai kai ba lauya ba ne, amma masu waɗanda ke bin mu yanzu haka a Facebook da yawa kamar sadi Sa'idu da wuraci Wane tanadin hukunci hukumomi suka yi a Najeriya ga masu cin zarafin zabaya ko kuma yin amfani da sassan jikinsu don neman duniya ko wata bukata tasu? A'a yau sassan jikinsu ai kisa ne wanda ku ita ce kowace ƙasa akwai tanadi ko dai tanadin wanda ya kashe a kashe shi ko kuma a manta da shi a sashi a kurkuku Hmm. akwai su cin zarafinsu da sauransu yadda kowace ƙasa tana da abin da ake cewa tsarin mulki constitution in ka ci zarafinsu a yi kai da shari'a za a yi ma shari'a yadda take da cin zarafin kowane ɗan bil'adama hmm. tunda sun bil'adama ne dan wani abu ne kawai babu a jikin su wai shi enzyme da yake sa wannan bakin abin ya samu. Hmm. Eh, Professor shi enzyme ɗin nan ne ta layin DNA kenan ko? ne. To in haka ne tun da ka ce ga da ake yi zai iya yiwuwa cewa kila tun kakannin kakannin kakannin wasu ma ba za ma ka cewa da akwai sa a, layin ko ba. to ai man gadon wai ba directly a ce in uba yana da shi uwa yana da shi wannan sai kamar ciwon amosanin jini yana ke cewa sickle cell anemia za ka ɗauka wannan ɗaya daga uwa wannan ɗaya da uba amma wannan za ka yi gado ne watakila can wani kaka da kakanni sai ka ga abin ya zo ya samu mutum mm. don haka mutane suke cewa ba za su aure su ba wai don kada su haifi zabiya me za ka iya cewa ai na ɗauka na faɗi wannan ai yana daga cikin binciken da aka yi a najeriya shi ne zabiya gaskiya ba sa samun waɗanda za su aura mhm. mace ce ta rasa wanda zai aure ta in namiji ne ya rasa budurwar da zai aura ya rasa mata da zai aura mhm. wannan duk yana ciki na tsammani na ɗan sha'afafan yawa yawa to profesa a ɓangaren ka kai ƙwararren likita wanda kana eh, me zan ce ne kana ma'amala da kamar mutane a aikin da kake kamar wace haɗakarwa za ka yi me ya kamata mutane su sani wata irin haɗakarwa kake so ka jaddada wa masu sauraron mu musamman idan masu gallaza waɗannan zabiya suna ji me ya kamata su ji na ɗaya dai tukunna ka ɗauke duk wani canfa canfa daga zuciyarsu shi ɗan adam idan ya ta'allaka kan wani abu ko idan ya tara da mai zazzabiya yana da cutar kanjamau zai warke a'a ko kuma yi amfani da aka samu wani boka aka kai masa kafafuwa da idanu da abin nan na mai zabiya dole sai an ilimantar da mutane Mm. wannan ƙarya ne babu ba haka yake ba wannan yadda Allah ne yake yin halitta yana bambantawa ah, mutane duk ba su tare sun zama ɗaya ba kuma mm. kamar yadda nake ce muke ana ce duk wata dabba ma mai kashin baya mm. eh, duk wani dabba da ubangiji halitta mai kashin baya ana samun wannan saboda haka ai ba wani abu ce aya ce ta ubangiji ya nuna cewa ba fa duk muka sadu muka zama ɗaya ba kuma shi fa'alin limayi ne yadda yake so ne ya yi halicci wannan da abu kaza ya halicci wannan babu abu kaza kuma shi ne ya san dalilin da ya yi haka mm. amma duk wanda suke cewa wani cabbe-cabbe za a yi amfani da kaza za a samu kaza sai an tabbata an ilimantar da mutane tabbatar ba haka ba ne hmm. sannan kuma a gaya masu cewa zabiyan nan suna da su mutane ne kamar kowa duk da dai akwai 'yan cuci cuce musamman na sha'anin gani da ido da kuma wasu cutar daji da sauran kamuwa da cuta da ake ɗauka hmm. wannan ba wai sai zabiya ba kowa ma zai iya samun waɗannan hmm. mutane ne su kamar kowa kuma babu wani abin gudu a ke san halin mutum shanin mutum sai a hankali sosai yawa ga wani matashi sanusi aliyu ma da ya ce eh haka ne gaskiya samari ba sa son auren su mu ma haka akwai sa unguwar mu <laughs> Yawa, Profesa Muhammad Kabir muna godiya sosai da ka ba mu dama muka tattauna da kai muna godiya sosai da fatan masu saurare an karu da waɗannan bayanai. A iyakacin shirin kenan sai gobe da izinin Allah yanzu a madadin. Jamila Kabir Fage. Da Jun Leras Gresham wadda ta haɗa mana sauti da injiniyan mu Mr. Skip Halima Jimarau ke sallama da kuku huta lahiya sai gobe da izinin Allah masu azumi a sharuwa lahiya. Yan siyasa kuma kun ci gaba. maza da mata yau sai ku yi duba muryar amurka na ta kiran ku a yau ba ta daina ba